وجعلنا من الطالبين بساره مع وليه القائم من آل muhammad to kamar yadda al'umma dama dai duk shekara an saba isar da wannan sako ga al'umma a daidai irin wannan rana ta goma ga watan almuharram wadda rana ce wadda tarihi ba zai taɓa manta da ita ba cewa a irin wannan ranar ne wasu mujirman mutane shekara 61 bayan hijirar manzon Allah karkashin jagorancin da dan ma'awuya da kwamandojin shi marasa imani irin su umar bin sa'ad da sauran waɗanda suka taimaka suka afkar suka afkar da waki'a a gidan manzon Allah da nufin kawar da zuri'ar annabi baki ɗaya a irin wannan rami sun rutsa da iyalan gidan manzon Allah a filin Karbala a cikin Sahara a cikin daji inda suka yi musu kisan gilla tarihi ba zai taba manta da wannan mummuna abin da aka aikata ba amma abin mamaki a cikin al'ummar musulmi waɗanda suka yi riko da cewa ita ranar ranar murna ce ranar farin ciki wannan abin yana da ban mamaki a ce irin wannan mummunan ta'addanci ya faru a gidan manzon Allah amma a cikin wasu al'umma a ce akwai wani wanda shi murna yake a wannan ranar wanda bisa al'ada da ɗabi'a idan abin farin ciki ya faru a gidanka za a ga ana farin ciki kuma idan abin bakin ciki fara a gidanka za a ga ana bakin ciki ne ko da ko ana cikin gaban wato farin ciki sai aka samu abin bakin ciki to bisa ɗabi'a za ka ga bakin ciki yana kore farin ciki ne musamman kamar mutuwa alal misali a ce ana biki gidanka bikin koma nawa ya ake kuma a wannan ranar ana tsakiyar biki sai a ce mahaifinka kuma ya mutu ko babban ɗanka ya mutu ko ɗanka ma ko jariri ne ma ya mutu a gidan to ɗabi'atan za yi kawai an dakatar da bikin dole za a sa a juya rashin wannan jinjirin da aka rasa ko wannan uban ko ɗan da aka rasa to mu kaddara cewa abubuwan da malamai suke faɗa wanda suke ta kamfen suke ta yaɗawa da sunan ilimi a cikin al'umma cewa a irin wannan ranar ne aka tseratar da annabi nuhu alaihi salatu wassalamu kuma a irin wannan ranar ne annabi yunus ya fita daga cikin cikin kifi kuma wannan ranar ne Allah ta'ala ya fitar da annabi Yusufa daga gidan yari kuma a wannan ranar ne Allah karɓi tuban annabi Adamu da sauransu da sauransu to mu ɗauka duka wannan ɗin ya faru to bari mu gaya muku kuma shine cewa a wannan ranar kuma an kashe zuri'ar annabi kusan mutum arba'in a filin Karbala tare da sahabban Imam Hussein kusan mutum saba'in da wani abu waɗanda duk cikansu aka kashe su in banda yaro fara ɗaya bari mu sai yaro bai kamata mu kira shi yaro ba amma dai a daidai lokacin yana marhanan yarinta imam ali zainal abidina bai wuce shekara tara ba kasantuwar shi imami wanda zai dasa daga inda imam hussein ya tsaya allah ta'ala tsiratar da shi ba wanda ya tsira an ci zarafin mata 'ya'yan manzon allah an ɗaure su da sarkuna bayan an yi wa sosan kayansu hatta suturar jikinsu in banda muna ita dan mayaki da suka lullube cikinsu ba abin da aka basu da shi an fara kawunan 'ya'yan manzon allah mata a cikin bayanan jama'a an fiske masa yan kunnansu da yan waya da kayan kawa na kafafu da hannuwa aka yi masa kusan tsirara imam hussein alaihi salatu bayan an kashe shi umar bin sa'ad lahi alaihi ya ware dawakai guda dubu masu kofato na karfe sun yi sukuwa a gangan jikin imam hussein sai da suka fata-fata da naman jikin shi bayan an tsinta kan shi duk wannan abin da sai za al'umma ko malaman al'umma su an karar da ita wannan al'umma din bayan ranar musifa ce ranar juyayi ce idan ba ku yi kuka ba a wannan ranar mala'iku sun rayu Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu wannan ranar hatta tsuntsaye da duwatsu da itace suna kuka a wannan rana din kuma abinda tarihi ya nuna cewa dukkanin annabawan Allah baki da sun yi kuka ta wannan ranar tun kafin ta manzan Allah ya yi kuka a wannan ranar tun kafin ta zo to kai me yasa ba za ka koyi da manzan Allah ba kuma sai mu tambaye ku idan farin ciki ya faru da annabi Musa ko annabi Yusufa to kai dan al'umma annabi Musa ne tambaya kai dan al'umman annabi Yusufa ne mu a wurin mu manzan Allah ya shafe dukkanin hukunce-hukuncen su baki daya kuma dukkanin su baki su annabawa ne suna karkashin manzan Allah ne su kuma sun yi kuka da rashin zuri'ar manzan Allah ne to kai kuma kana yin farin ciki da abinda wato bai kamata a ce farin cikin kake ba a daidai lokacin game da nake cewa inda farin ciki ake gidanka aka yi mutuwa za a tsaya sannan kuma a daidai irin wannan ranar mukan ƙara jaddada kira ga azzaluman mahukuntan najeriya wanda suke cikin tashin hankali da rudu a yanzu na rashin ainihin kamar suke ba kudi ka shi shugaba a najeriya in ba kudi akwai matsala waɗanda suka tafi sun wasa shi asusun gwamnati baki ɗaya sannan sun ci bashin da gwamnatin ba za ta iya ba Ya rasa bankin da za su ci bashi su ma su faza su zuba a jirunan suna cikin tashin hankali ga kuma tashin hankalin juyin mulki da aka yi a Nijar wanda su ma suna ganin kamar kada a samu wasu bara gurbi daga sun sojoji su hambar da su to muna kira ga wannan hukuma din cewa har yanzu muna ci gaba da tsare fasfot din malamin muna kira gare ku da ku saki wannan fasfot din ku ba wannan bayan Allah yancin in ya so ya tafi asibiti in ma bai ga dama bai zama shi amma ci gaba da tsare fasfot na maulana sharifuddini take haƙƙinsa ne cin zarafinsa ne kuma ba mu yadda da wannan ba muna jaddada wannan sannan kuma muna kira har wala ga ita wannan sabuwar gwamnatin cewa to za ta ɗora ne daga inda mujirman abin nan shugabansu na azzaluman duniya za mu ce don mu taɓa ganin zalunci irin wanda Buhari ba a cikin mu inda aka kashe sama da mutum dubu ɗaya ƙasa da awa ɗaya ƙasa da awa ɗaya kai wannan barnin kuma har ya tafi bai nadama ba za ku dasa ne muna sauraron ko ko za ku yi tunani irin na mutane <laughs> tun da shi baya da tunani irin na mutane to muna fatan wannan sako na juyayin ashura ya isa ga kunnon al'ummar musulmi kuma kiran da muka yi gwamnatin zalunci ya shiga zuwa gare su da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kara ɗaukaka matsayi da darajar maulana sharifuddin ya kawo ɗauki gare shi na gaggawa Allah subhanahu ta'ala ya ƙara yawan waɗanda suke amsa tarbiyyar maulana Imam Hussein a yayin da ya kira a dokar daji ba wanda ya karɓa yana cewa halmin nasirin yansuru na muna fatan mu zama wannan tarbiyyar wadda Imam Hussein yayi a lokacin da aka kashe kowa ba mai taimakon shi ya daga murya ya kira da irin wannan sautin ya ce wa zai taimake ni ba wanda ya amsa an ce hata wakin sahabban shi sai da suka rika tashi zanna suna faduwa da lokacin da ya wannan talbiya ta ba wanda ya amsa mai sai dai aka ji ruri cikin daji sai da yake cewa halimin nasirin yansuru na aka rika saboda ji daji na amsawa ba wanda ya amsa a gaban shi akwai umar bin sa'ad a bayan um, umar bin sa'ad akwai mutum sama da dubu sittin sadda imam husaini wannan kira da amma ba su karba mishi ba suna kwaɗayin duniya suna kwaɗayin abin da ya zai da ya masa alkawari kuma allah ta'ala ya jarabce su ɗan abin da aka ba su durhami dubu uku ba wanda ya kashe ko kuma da baki ɗin su kai asarar su Allah ya amsa rayukan su goma goma ɗari ɗari ai haka suke ta mutuwa ba wanda ya amfana da abin da aka bashi na sa ko albashi muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya yawaita mu waɗanda za su karɓi wannan talbiya ɗin ƙarƙashin wakili na Imam Hussein Maulana Shehu Fujir a wannan nahiya sallallahu ala Muhammad wa ali at-tayyibin at-tahirin